Hatsarin jirgin saman ya tona asirin wasu masu safarar miyagun ƙwayoyi. An kama mutane biyar da ake zargin suna da alaƙa da masu sarrafa ƙwayoyin a Italiya. Jirgin ƙiran Cessna, wanda aka cika makil da kilogram biyar na hodar Iblis wato cocaine, ya faɗo ƙasa ne yayin da yake yunƙurin tashi daga wani ƙaramin filin jirgi da ke Papua a ranar 26 ga watan Yuli. 'Yan sandan Australia cikin sanarwar da suka fitar sun ce, Akwai alamun haɗama a cikin harkokin ƙungiyar ta masu sarrafa miyagun ƙwayoyin, inda suka ce bisa ga alamu nauyin hodar Iblis ɗin ne ya hana jirgin tashi zuwa sama. Ana tuhumar mutum biyar ɗin da aka kama da laifin haɗa baki don sarrafa hodar Iblis, kilogram ɗari biyar da wasu laifukan daban masu alaƙa da sarrafa ƙwayoyi. Za a iya yi wa kowannensu ɗaurin rai da rai idan kotu ta same su